Malamin Kaila Garba wanda ya kasance tare da wakilai bankin Najeriya da ke nan Kano da bankin manoma na ƙasa da kuma jami'i daga hukumar inshorar harkokin noma da kuma jami'i daga hukumar harkokin noma ta ƙasa da kuma wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar ya bayyana cewa sun kai ziyarace domin ganewa wa idanunsu asarar da manoman suka yi su sakamakon ambaliyar ruwan da ta faru. shugaban wanda ya yi addu'ar Allah ya kare afkuwar hakan a nan gaba ya kira ga gwamnatin jiha da sauran hukumomin da ke da ruwa da tsaki da su tallafa musu domin sun yi asarar miliyoyin naira sakamakon faruwar ibtila'in ambaliyar ruwan domin duk abin da Allah ya aiko kawai mu yi hakuri cewar haka Allah ya so ya jarraba mu mu yi hakuri Allah zai mana sa sakayya ta wata hanya abin da yake akwai shine muna kira ga mutane su yi hakuri da wannan lamari muna kuma kiran gwamnati ta gaggawa kawo mana gudunmawa cikin wannan lamari domin abu ne da muke tsammanin za mu samu tan sama da abin da muke lissafi yanzu sai zama takaitacce muna neman gwamnati ta gaggawa agaza mana cikin wannan lamarin a ƙauyen yama da ke mazaɓar yimbu a ƙaramar hukumar gabasawa manomin sun bayyana wa tawagar cewa ambaliyar ruwan ta lalata musu amfanin gona domin ya tsaya fiye da wata ɗaya a cikin gonakinsu sun bayyana cewa sama da kadada ashirin ce ambaliyar ruwan ta shafa a yankin inda suka jaddada cewa daga cikin mutane 83 da suka amfana daga bashin bankin manoma ashirin ne ruwan ya mamaye gonakinsu a yankin kamar hukumar gezawa yayin da tawagar ta isa yankin karamar hukumar gabasawa kuwa manoman da iftilayin ambaliyar ruwan ya shafa gonakinsu sun bayyana wa 'yan tawagar cewa daga cikin mutum 600 da suka amfana daga bashin bankin manoman guda da ɗaya ne asarar ta safa kuma a yankin karamar hukumar minjibir a nan ma manoman sun bayyana wa 'yan tawagar cewa cikin mutum ɗari da da suka amfana daga bashin guda 50 ne asarar ta same su ya samu sama da mutane dubu a jihar kano a bangaren masara kenan bangaren shinkafa kuwa wannan sai masu shinkafa ne za su tabbatar maka tun da dai bashi ne muna roƙon gwamnati da wannan kamfani na bashi na inshora hukuma hukumar inshora ta ƙasa ta gaggawa ta agaza mana Da abin da ka ban ba zai iya zama mayarwa ba sai dai a agaza mana yayin da suka ziyarci ƙauyen zangon guliya da ke yankin karamar hukumar ajingi sun lura cewa fiye da mutane fiye da kada da hamsin da biyar ce ta gona ruwan ya lalata sakamakon ambaliyar ruwan daga ƙarshe 'yan tawagar sun bayyana cewa da zarar sun gammala rubuta rahotanninsu za su mika shi da hukumomin da abin ya shafa domin ɗaukar matakin da ya dace nura ahmad dakata ɗauke da rahoton